daga cikin hukumomi wanda suka ɗoru a kan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummuna za mu taho gare kama da mu ji ita tarihin kafa ita wannan hukuma da kuma wanda suka jagorance ta da makasudan dokin shekayen da suka sa aka kafa wannan hukuma daga wannan shekaru da aka samar da ita zuwa yanzu to alhamdulillah wasu wasu salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala da farko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda iraya mu har muka ga wannan lokaci sannan muna ƙara godiya ga nafisa foundation da ta ɗauki nauyin wannan shiri da hukumar hisba za ta dinga gabatarwa a duk mako a daidai wannan lokaci a gidan wannan rediyo na rahama rediyo muna fata allah ta'ala ya saka ma masu wannan foundation da alkhairi ya kuma jikan iyaye ya kuma sa albarka a cikin wannan foundation domin gaskiya wannan ba ƙaramin gudunmawa suka ba wannan hukuma tamu ba tunda hukuma ce da take yin aiki tare da jama'a kuma suke aiki din don umarni da kyakkyawa da hani da mummuna akwai buƙatar jama'a su san mecece hisba yaya aka kafa hisba wani irin hurumi na dokoki hukumar hisba take da shi sannan wani damammaki ne 'yan hisba suke da shi kuma yaya tsarin hisba ɗin yake to da farko dai ita kalman hisba kalma ce ta larabci wanda ma'anarta yana daga ciki lada ko lissafi ko kuma kaddara abu ko iyakance shi shi za mu ga hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya ce man kama ramadana imanan sai ya ce wahati saban nugure ce man sama ramadana imanan wahati saban man kama lailatul qadar imanan wahati saban hitisab yana nufin ka yi abu don ka samu lada ka yi abu don Allah ka yi abu don ka samu aljanna ka tsarkake zuciyarka ka kai abu saboda Allah daga nan ne kalmar hisba ta samu asali malamai sun yi ta'arifin hisba a fassara ta malamai in an ce hisba me ake nufi an yi ta'arifi da yawa amma daga cikin wanda ya fi shahara shine wanda al'imamul mawardi a cikin littafinsa al-hakamu sultaniya wanda ya ce hisba yana nufin al'amur bil ma'aruf idza zahara tarkuhu wannan hayu anil munkar idza zahara fi'luhu sai ce wal islah bainan nas wasu ka ƙara wal islah bainan nas ya ce abinda ake kira hisba shine umarni da kyakkyawan aiki wanda i bayyana a fili ba a yi wato ita hisba ba ruwanta da abin da yake a ɓoye wannan tsakanin mutum ne da Allah abin da ya bayyana a fili aka ga abin kirki ga shi ya bayyana a fili ba a yinsa kamar misali ba a sallah ko ba a kula da azumi ko ba a zumunta ko ba abin iyaye ko ba a tarbiyyan yara ko ba makarantu ko ba a shiga ta musulunci to wannan abubuwan aikin hisba ne ta wayar da kan mutane akan mahimmancin wannan abu a cikin addini. wannan hayu azlil munkar idza zahara sannan aikin hisba ne ta hana mummuna wanda ya fito fili shi ma mummunan da ya buya wannan tsakanin mai yi ne da Allah amma in ya bayyana zai iya zama wani ya zo ya koya ko ya kwafa ko ya ɗauka Ta lokacin aikin hisba ne ta sa ido ta tabbatar kama a fili ana karuwanci a fili ana shan giya a fili ana caca a fili ana baɗala ayyukan da basu dace ba to aikin hizba ne ta yi wa'azi ta tsawatar ta kuma bi doka har ta kama mai yi ta kai shi kotu ta karanta doka a hukunta shi saboda haka wannan shine sai kuma aka ce wal islahu bainan nas sannan daga cin aikin hizba akwai gyara tsakanin mutane kawo maslaha tsakanin mutane shi yasa a hizba muna da wani bangare da ake kiransa zauren sulhu a cikin hizba zaga mafi yawa masu basu suka ne suka fi zuwa nan su ba faɗa suke ba amma wani yana bin wannan bashi ya rike ya ki biya ya kai shi kotu ya kai shi kotu ko ya haɗa shi da jami'ai daban-daban yana zillewa to mun tanadi malamai ya zo a yi ta karanta masa aya haƙƙin ɗan uwanka ne in baka bashi a nan ba za ka bashi a lahira sai ga mutum ya sako ya yadda zai biya ko kuma wani an yi yarjejeniya ya saki matarsa akwai 'ya'ya a tsakani akan zai dinga ba ta dubu goma ko ishirin ko talatin ko hamsin ko ɗari duk wata da ya fara sai ya daina to in ta kawo sai mu kira shi mu ce yanzu kai waɗannan 'ya'yan naka ne kai Allah ya ɗora ma nauyin ciyar da su da shayar da su da tufatar da su yaya za ka bar su a tozarce ka ki ɗaukan nauyin su ni ce wallahi zan biya sai mu ce to sa hannu a nan to da an ka ji akwai wani shashi da za ka ga ana karɓar kuɗin shayarwa ana karɓar kuɗin bashi kai hatta kai akwai masu kawo ajiya hizba sai mutum ya ce wallahi yana biyan haya duk shekara amma in ya aje kuɗin a hannunsa kashewa zai yana son hizba ta dinga aje masa duk wata zai kawo dubu goma su da muna eh yana wannan bangaren sulhu din eh, zauren sulhu din haka kuma tun za ga da makoci da makoci ne aka dan yi rigima akan ko hanya ta shigo ko yanzu nan da zan fito daga hizba akwai rigimar masallaci da ya shekara 35 a rufe tsakanin mutanen wannan yana nasa ne wannan yana nasa ne so da aka sai ma'aikatar gidaje da tsara birane ta jihar kano ta rubuta hukumar hisba ga wani masallaci a wata unguwa an shekara talatin da biyar ana rigima ba a buɗe shi ba mu kirawo bangarorin a zo a warware matsalan nan to na bari na kirawo malamai sunan zauna da ɓangarorin ana na ana tattaunawa haka wata za a kawo mana wani ladani a kawo mana ƙararsa shi kuma sai karfe ukun dare sai ya tashi buɗe kur'ani ya ƙure dai ya tashi mutanen unguwa ya sa kur'ani ya ce kowa sai ya ji karfe uku kana bacci sai ka ji an balle ƙur'ani a jikin sifika mutane suka same shi su fa bacci suke yi sun dawo daga wajen aiki wata mai jego ce ta haihu tana so ta ɗan yi bacci wani bai da lafiya ya sha maganin bacci shi ce dole sai an ji kur'ani kuma su ya za a suna musulmi su ce ba za a kunna musu kur'ani ba kamar wani laifi suka yi su da suka ce a dan rage shi ma an taba kawo mana ƙararsa wannan bangaren sulhun su suka zauna da shi aka nuna masa eh haƙƙi ne kai ka ji ƙur'ani amma ba haƙƙi ne ka tilasta ma kowa sai ya ji ba a lokacin da shi ko bacci yake so yayi kuma Allah ta'ala ya sanya dare ne dan mutane sun gaji su kwanta su yi bacci da haka ka buɗe daidai kunnanka ko ka sa earphone ka ji kai ko ka buɗe iya cikin masallacin amma ka buɗe duk unguwa aka ba shi kisa sayyidina abubakar da sayyidina umar annabi alaihi salatu wasalam yana ran gadi da daddare yana zagayawa ya ga halin da al'ummarsa take ciki sai ya wuce ta kofar gidan sayyidina abubakar yana kara tun qur'ani amma baka ji ya wuce ta kofar gidan sayyidina umar yana karatu shi kuma duk unguwar ana ji sai annabi alaihi salatu wasalam da safe ya ce musu ai na wuce ka kai kana karatun Qur'ani don kowa bai san Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zo unguwarsa har ya gama abin da yake ya wuce ba sai ce ya rasulallah ka ji ni ina karatun Qur'ani amma ba a ji yace eh yace ni ina yi ne tsakani na da Allah wanda nake dan shi ya ji ba sai na daga murya mutanen unguwa sun ji ba kaga ya ba uzurin uzurinsa da dalilin da yasa baya yi da karfi dan Allah yake yi ko ba sai kowa ya ji ba kuma sai da na umar da ka bangare muryarka sai ce ina yin haka ne don in tashi mai bacci kuma in kori shaidan sai manza Allah alaihi salatu wasalam ya cewa sai na abubakar kaɗan ɗaga muryarka kaɗan ya ce kai kuma kaɗan ƙara muryarka kaɗan ma'ana dai a daidaita ka da yawwa kowa an dubi ɓangarensa to kaga irin wannan maslaha a hukumar hizba ne za a iya warwarewa ko kuma an samu masallatan juma'a guda biyu suna fesin ɗin juna wannan suna hudu ba wannan suna hudu ba sai da haka sai a ce a taho hizba mutanen unguwa suna kama za a yi rigima don suka zo sai mu saba musu lokacin sallah ko ku dinga yi da karfe kaza zuwa kaza ko kuma ku ɗauki karfe kaza zuwa kaza yau sai a samu tazara da in waɗannan sun tashi lokacin kuma waɗannan sun fara sai kowa ya sa hannu to wannan takarda da aka sa hannu ko da wani zai ki yadda to an kai ta kotu alkali kawai zai hukunci ne tunda an yi maslaha ya ki yadda alkali sai mai da shi hukunci to muna da wannan bangaren na zauren sulhu to daga cikin aikin hizba kenan wato gyara tsakanin al'umma bayan mun ji ta'arifin hizba sai mu dubi hizba za ka iya kasa marhala hizba kamar marhala bakwai har zuwa lokacin mu yanzu marhala ta farko shine hizba a cikin alkur'ani tunda mun ce umarni da kyakkyawa da hani da mummuna idan ya bayyana ba a yi wannan ya bayyana ana yi da kuma gyara tsakanin mutane to akwai ayoyi guda 23 a cikin alkur'ani mai girma wanda suka zo da maganar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ko dai suna yaban masu yi ko suna zargin waɗanda ba sa yi ko kuma suna faɗar hukuncin da zai hau kan wanda ya ga mummuna ya shiru ko ya ga ana yin kyakkyawa ba a kyakkyawa bai ce ai ba ya ga ana mummuna bai hana ba sawa'un a kan kansa ne ko a gidansa ne ko a unguwarsu ne domin umarni da kika da hani da mummuna kowa ma ya kamata ya yi wani kaga wani kaga aka ce kai bari ai kaga hani ne kaga wani ya ɗauko makami ka ce kai tsaya ko kai tashi ka tafi makaranta kaga umarni da kyakkyawa ne kaka je ka bari kaga shi ma hani ne saboda haka rayuwar gabaki ɗayanta umarni ne da hani to sannan a zamanin annabi alaihi salatu wassalam da kansa yana shiga kasuwanni yana duba yadda ake tafi da al'amura ya je ya ga wani mai sai da kayan abinci sai sa hannu a ciki sai ya ji danshi sai ya ce masa ya na ji danshi sai ya ce ya rasulallah ruwan sama a kai sai ce to me yasa baka fito da shi waje jama'a su dinga ganin sa a jike ba man gasha na falaisa minna wanda ya ha'ince mu ba mu ba shi sai kuma lokacin sai na abubakar umar usman ali manyan khalifofi hudu su ma a zamanin su sun kafa masu kula da bangaren umarni da kyakkyawa da hani da mummuna haka daular umawiya daular abbasiya daular usmaniya daulolin da aka yi kusan guda talatin a musulunci duk sun yi hisba shi sa yanzu zaka ga a ƙasar saudiya akwai hisba a pakistan akwai hisba a bangladesh akwai hisba a malaysia akwai hisba duk mafi yawa ƙasashen musulmi manya zaka ga akwai hisba mu ma nan kafin wannan wato hisba da muka kafa yanzu a najeriya lokacin shi usman dan fodiyo shekara 250 da ya wuce an kafa hisba ha akwai littafi da shehu abdullahi na gwandi ya rubuta mai suna da ziyawu ahlul ihtisabi ala tariqi sunnati wasawabi wato ya rubuta littafi akan hisba yanzu wannan littafin ma muna kokarin wato buga shi domin yan hisba su mallake shi domin tarihinmu ne na ƙasarmu a ce ɗan ƙasarmu shehu abdullahi na gwandu shi ya rubutu a kai kuma akan irin aikin da muke yi kaga wannan zai sa musan cewa lalle abin ashe ba sabo ba ne to tarihin hisba a najeriya a wannan karnin ya fara daga lokacin da aka kaddamar da aiki da shari'ar musulunci a zamfara 1999 zuwa 2000 lokacin da aka sa hannu a kan kundin tafiyar da shari'ar musulunci na zamfara daga nan ne kuma mu da muka je taron gangami kaga yau kusan shekara ashirin kenan da biyar muka je taron gangamin kaddamar da wannan shari'a muna dawa gida sai muka ta kira taro muka ce to ya kamata yadda aka samu aiwatar da shari'an nan a zamfara yaya suka bi duk da kalubale na tsarin constitution da ake da shi amma ya aka aka samu wani dan window ko aka samu wata kofa da za a iya yin shari'a musulunci lauyoyin da suka yi wannan aikin suka gaya mana ai akwai wani shashi a cikin tsarin mulki na ƙasa da ya ba mutum kamar ɗan jarida in za ku ina ji kuna labarai ku ce shashi na kaza ya ba da dama ka faɗi ra'ayinka to ƙarƙashin wannan ne kuke duk shirye-shiryen nan na siyasa da haka da babu wannan shashin mutum ya zo rediyo ya waɗannan maganganun to ana iya cafke shi amma sai ya zama ku kanku kuna karanta mutane shashi na kaza ya ba mu dama to mu akwai shashi da ya ba da dama cewa ka yi addininka to wannan shashi ne ba da addini sai dai mu kuma addinin mu sallah ne da zakka da haji da shaida da da azumi da haji da zakka da kuma umarni da ke kika da hani da mumuna sadaka sai ya zama shari'ar ta shigo ta ƙarƙashin nan to sai ya zama muka zo aka yi ta zirga-zirga lokacin injiniya dr abi musa kwankwaso yana gwamna na farko har aka amince aka kafa kwamitin shari'a ƙarƙashin jagorancin wato a wazirin kano shek isa waziri allah ji kansa da manyan malamai na jihar kano aka zo aka fara ƙaddamar da aiki da shari'ar musulunci ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara to da aka yi wannan sai kuma aka kafa hizba a matsayin kwamiti da mutum ko 200 ne ina jin da hamsin ban manta ba bata zama hukuma ba kwamiti aka kira ta sai aka kasa ƙarƙashin dr aminu dina abubakar marigayi allah ji kansa to bayan wannan haka aka yi ta tafiya da hizbar mai zaman kanta na nan ƙarƙashin kwamitin tabbatar da shari'a musulunci har sai da tukunna aka zo majalisar dokoki ta jihar kano ta yi dokar hukumar hizba ta farko a shekara ta 2003 aka sabunta ta 2005 aka sabunta ta 2007 a gyaran da aka yi na 2005 an haɗe mukamin shugaba mai cikakken iko wato executive chairman da kwamandan dakarun Hisba zuwa shugaba mai cikakken iko kuma babban kwamanda kuma aka canza sunayen dcg da muke cewa yanzu da 2ic ne ake cewa aka canza su zuwa mukaddashin babban kwamanda bangaren ayyuka yau da kullum da mukaddashin babban kwamanda bangaren ah, operation da bangaren special services da kuma bangaren mata sai aka yi manyan mukamai guda uku karkashin jagorancin babban kwamanda wato hizba sai ta zama hizba board to tunda an ce board kaga yana bukatar ciyaman na board to ciyaman din sai ya zama ba mai cikakken iko ba zai zo ya jagoranci mitin ne na board sai aka ɗauki 'yan board din aka saka mutum goma kusan sha biyar a cikin mambobin board to ya aka kafa board din sai aka ce ai kano akwai sarauta to da haka sarkin kano yana da seat. a cikin bot ɗin hizba sai a aika ma mai martaba sarki takarda ya ba da wakilinsa da zai zama a cikin bot to a wancan lokacin sai ya bayar da sunan hakimin dabbata alhaji ibrahim za waziri allah ji kansa eh, hakimin makoda sai aka ba da sunansa ya zama shi yake wakiltar sarkin kano a cikin wato bot to sai aka ce to a kano akwai police kuma za mu ji a samun ɗin hizba guda goma sa uku akwai taimaka police. to sai aka aika commissioner of police cewa kai ma kana da seat a cikin hisba board sadaka shi ma sai ɗauko wani dpo ko wani babban jami'i na hukumar 'yan sanda ya sai wakilci shi sai ya shigo cikin board na hisba duk making policy da za a yi a hisba da wannan wakilin 'yan sandan ake ga wakilin sarki ga wakilin police haka ce ah, akwai director ss shi ma harkar jama'a suke yi shi ma sai a ce mato kai ma a dokar hizba kana da sit a cikin hukumar hizba shi ma sai a aika mata takarda sai a turo wakilin ss sai shi ma ya zauna kaga an samu ga wakilcin sarki ga na 'yan sanda ga na djss sai aka ce ah, ai akwai hukumar shige da fice immigration su ma kamata a ce suna da wakilci a hizba domin wani abin zai iya tasowa zai shafi irin waɗannan to sai shi ma sai aka turawa waɗannan cewa ko a dokar hizba ana buƙatar wakilcin hukumar shige da fice a cikin hukumar hizba su ma sai suka turo sai su turo wakili kaga an samu wakilai kuɗi kenan haka ce akwai antony janar wanda yake kula da dokoki kwamishinan shari'a shi ma ya kamata ya zama yana da sit a ciki to sai a ce to ya aika amma ya turo barista wannan barista da za a turo daga ma'aikatar shari'a shi zai rike mukami biyu ne zai zama sakatare na board sannan zai kuma legal advisor aiki biyu zai yi hmm. to za ka akwai wannan shi ma yana wakiltar bangaren wannan to sai a ce kuma ai akwai hukumar gidan yari tunda ai hizba ita ma tana da alaka da shige ficen gidan yari ko a shiga ai wa'azi ko kuma wani ya laifi za a kai shi ko wani abu da ya kama da haka to shi shi ma sai aka aika wannan su ma sai suka ba da wakilci na hukumar gidan gyara hali ake cewa yanzu ko a cewa gidan yari gidan gyara hali hmm. to to sai shi ma su ba da wakilci sai a saka shi a cikin wato hukuma ta hisba haka ce a ah, to ai akwai kuma malamai ko malaman ne suna da bangarori kada wani ya ji cewa ba a yi da shi sai sai a aikawa shugabannin tijjaniya a ce ku ba da malami zara ce guda ɗaya wanda zai wakilci bangaren tijjaniya a cikin board sai a aikawa izala ce kuma izala ku ba da jajirtaccen malami ɗaya wanda zai wakilce ku a board ya zama ana dama da shi sai aika wa kadiriya a ce kuma ku ba da jami'i wanda zai zama a cikin board din nan kada wani ya ce ana yanke wani abu bandishi a ciki kaga an yi balance bangaren malamai sannan an yi balance bangaren kowace hukuma ta samu wakilci a cikin board na hizba to wannan shi yake bayar da ma'aikatan hizba yau akwai civil defense yawwa su akwai lokacin da aka yi civil defense aka ce to su ma tunda su ma hulɗa suke da jama'a mm, su ya zama akwai wakilci civil defense to wannan shi ne board na hisba kaga bangare ɗaya kenan mm. sai ko bangaren admin administration bangaren gudanarwa tunda ai hisba a dokar ta an ce da chairman da kwamanda janar su zama manyan malamai sanannu kuma an kanshinabul mai kenan wanda ba a shakku a kansu to saboda haka shi yasa za ka ga ni da na rike hizba sau uku a karan farko lokacin da na zama kwamanda janar an sa dr aminu din abubakar ya zama shine ciyaman dina kaga dama harka malamai ce to da na dawo karo na biyu lokacin abin nan ganduje shi ma sai aka sa shehi shehi mai hula kaga shi ma malami ne na addini to haka yanzu da na dawo shi ma aka da shi to kaga uh, wannan dama kula ce ta malamai tunda guri ne na addini dole ka sa malamin addini zaka to an aka sa malamin addini wanda shi addini ya karanta tsantsa don a gudanar da hizba kan addini to kuma akwai bangaren admin admin din nan kuma bangare ne na rubuce-rubuce da takardu da shige da fice dole sai ka samu waɗanda za su taimaka maka kamar yadda zaka gwamna yana da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata yana da pa yana da pps yana da chief of staff yana da eh, sakataren gwamnati duk waɗannan suna taimakawa gwamna ne ayyukan su tafi haba eh. da za ga akwai permanent sakatarori akwai kaza akwai dax akwai nawa daraktoci hmm. to sai aka ce to ita ma hizba a yi mata ɓangaren daraktoci wanda duk wata takarda da za ta zagaya tsakanin gwamnati da hizba su waɗannan daraktoci da aka ce aka yi darakta general aka yi dax aka yi darakta finance aka yi darakta legal aka yi darakta abin nan um, planning duk dai daraktocin nan da ake guda takwas manya-manya waɗanda su za su dinga darakta planning darakta budget darakta kaza su ne in takarda ta shigo ta gwamnati so muke zuwa su yi mana fashin baki inda ya kamata ta shiga da abubuwan da ya kamata a yi sai mu nemi shawarorinsu in za mu rubuta gwamnati wasu abubuwa su muke sawa su suka san language ɗin da za su yi amfani da shi wajen rubuta wa gwamnati bukatunmu da sauransu in bacci da ne duk dai harkar kuɗi da harkar gudanar da gwamnati in an zo tambaya akan kuɗi su za a je munama ma kawai wani muke da kya ba mu san nawa abin nan su suka san me suka aka nema ya aka kashe in auditor sun zo su za su yi musu bayani dama kuma ga wanda shi harkarsa harkar kuɗi ce shige da fice da magana banki da shige da ficen wannan duk waɗannan daraktoci dama ko a ina ma wace ma'aikata su aikin su kenan to mu kuma sai bangare na ku shine bangaren command bangaren command shine bangaren tafiyar da dakarun hisba din to wannan shine shi kuma sai aka yi commander general waɗanda dakarun nan gaba ɗaya suna ƙarƙashin sa shi kuma sai aka ga shi ma shi ma aiki ya masa yawa sai aka kasa ma'aikatan eh, mataimakansa guda uku akwai masu aiki na musamman kamar operation ɗinnan da ake yi to shi ma akwai wanda za a sa ana kiran su dcg operation wato deputy commander general bangaren operation da kuma a ce dcg special services wato mai taimakawa commander general bangaren ayyuka na ƙarƙashin ƙasa yana irin waɗanda ba sa sa uniform 'yan hisba sannan akwai kuma dcg women shi kuma saboda akwai mata a hisba da yawa to dole a sa mace ita kuma mataimakiyar babban kwamanda mai taimaka masa a bangaren mata waɗannan bangarorin guda uku su su ma kowanne sai je ya yi rassa a ƙarƙashinsa to irin wannan rassan da aka yi to kowace lokal government da aka tashi yin dokar nan sai aka ci a ɗauki yan hizba da yawa sai aka ɗauki kusan dubu tara a wancan lokaci aka ɗauki yan hizba lokacin Malam ibrahim shekaru aka ɗauki yan hizba kusan dubu tara a lokaci guda saboda haka sai ya zama akwai na hedikwata akwai kowace local government idan bangaren dr Jamilu ajiya ya zo za ka hira da shi zai gaya maka adadin dakarun da muke da su a hizba da kowane bangare da aikin kowane bangare da kashe-kashen da shashin da kowane bangare yake da shi da inda suke karɓar umarni da yadda ake gudanar da ayyuka tun daga jiha har zuwa local government da kuma hikimar da ta sa ba a ɗauki 'yan hisba a matsayin permanent and pensionable workers ba saboda in ka ɗauki wannan zai zama iya aikin hizba za su ba za su haɗa da komai ba to amma yanzu muna so kai da kake aikin rediyo kai ma ka zama ɗan hizba ne kaga ba wanda ya san kana aikin hizba misali ga ɗan sanda ɗan hizba ne ga wani alkali ɗan hizba ne ga wani lakcara kamar shi wannan da zai zo shine yanzu shugaban department a jami'ar abin nan dutsen ma lakcara ne a a jami'an dutsen ma kuma yana jagoran shine student affairs shine din na student affairs kuma dan hizba ne yawwa to da ba dan an ce ai hizba aiki ne na kamar ta na sa kai ba eh. to ai da ba zai iya hada aikin gwamnati eh. guda biyu ba eh. wannan allowance ne wancan kuma salary ne ba za ka hada aikin salary guda biyu ba da saboda haka wannan ne ba da dama sai ka ga a hizba akwai profesa akwai dakta akwai alaramma akwai liman akwai dan jarida akwai mai kafinta akwai magini akwai mai sassaka yan kasuwa saboda su ake hizbar ta zama ko ina akwai dan hizba wanda zai iya sanin me ake gudana a cikin wannan kuma yana da sana'arsa hizbar yana bayawa ne a matsayin contribution da dama an ce akwai community services abinda ake so kamar malamai duk irin burin ƙasa da malami zai yi a jami'a ya samu kowace irin takarda ko ta kai ɗari za ka ga ana ba shi takardar ne based on abubuwa guda uku research teaching da kuma community services to sai ka ɗauka wannan na uku a matsayin community services Da wata gudunmawa ce kai ma kake bayawa wajen tsaftace al'umma da tsarkake ta da ba da gudunmawa shi sa za ka ga ɗan sanda wani in ya ritaya sai ya zo ce da Allah mu ɗauke shi aikin hizba ya ba da gudunmawa akwai malaman jami'o'i da suna cikin hizba suna sha'awar su dinga zuwa akwai waɗanda su zo su ba mu akwai lauyoyi wanda zai zo ce shi ma yana sha'awar hizba zai ba da gudunmawa a bangaren kamar kwanan can wata ta zo ta ce min ta yi karatun law har ta je law school ta gama amma mijinta ya ce ba za ta yi aiki ba amma ya yadda idan hizba za su ɗauke ta ta dinga zuwa tana ba da gudunmawa sau haka shi sai muka ɗauke ta take zuwa akwai wanda ya kima alkali ne ya shekara talatin da biyar yana alkalanci bayan ya gama ya zo ya ce min yanzu yana so ya dinga zuwa hizba ko ya zauna a gida kawai ya ta fifita yana karanta jarida ƙara ya zo shi ma ya bada community service ya bada gudunmawa akwai kuma soja shi ma limami ne na bukabu bari ya shekara biyar yana aikin soja yana limanci shi ma bayan ya ritaya su biyu ne ma daya na bukabu bari ɗaya kuma na jaji ba jaji ba wannan ɗaya na janguza su ma sun zo sun kabata mana da kansu cewa mun ɗauke su hisba domin su taimaka mana bangaren training da discipline tunda sun yi aikin kuma a bangaren addini masu kai a cikin soja wani shi sa sai kaga akwai mutane daban-daban iri-iri a cikin hukumar hizba da bangarorin bangarorinta da kowa ya zo kuma sai mu duba ina ya fi dacewa a saka shi na ya fi kwarewa na zai ba da gudunmawa to wannan shi ne a takaice wato a ayyukan hizba sai mu dubi a samin eh, ko kuma yadda aka kafa hisba. kamar kuna sauran mu daga nan a cikin wani shiri na hizba ake allah tare da babban kwamanda wato malami ibrahim daurawa wanda shiri ne da nafisa albabba da agundi foundation suka ɗauki nauyin kamuku wanda za ku ringa jin aikace-aikace na ɓangarori daban-daban da wannan hukuma take gabatarwa malami yi bayani kan tarihin kafota da ayyukan da aka kafa ta a kansu da kuma wasu sassa da cikin ayyukan sannan kuma sha Allah mu kuma ga malam to wannan bangaren da zan yi bayani a kai shi ya fi komai mahimmanci da ya kamata mutane su sani game da hisba kamar wato wannan doka da aka yi waɗannan abubuwa da zan lissafo guda goma sha uku su ne assignment ɗin da aka bawa hisba ta aiki idan muka yi aiki wajen waɗannan ayyuka guda goma sha uku to mun karya doka mun fita daga hurumin mu. Mm. so da haka sanin hurumin nan namu yana da muhimmanci a sani abu na farko a hukumar hizba da aka bamu a samu shine shine wato a taimakawa 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro musamman wajen hana afkuwar laifuka da ganowa kuma tare da miƙawa gaba shine aiki na farko cewa tunda akwai hukuma ta federal government mu kuma hukuma ce ta state government kaga idan ba a haɗa aikinmu ba za mu yi ta cin karo da su to sai aka ce 'yan sanda mu taimaka musu mu haɗu ma'ana da su mai aiki a ɓangaren da shi yasa zaka ga wata ran sun nemi information a mu domin babu wanda ka in zaka samu labari da abu ya faru nan take kuma mai inganci kamar ta hannun hizba domin mu muna da 'yan hizba dubu goma yanzu kusan sha biyar har zuwa ƙare-ƙaren da aka yanzu hizba sun kai har 'yan mashal sun kai kusan dubu goma sha biyar kuma a cikin jama'a suke kuma ba wata alama da zaka gane su in ba fushi suka zo ba kuma a duk local gaman 44 nan sannan kowa a area sa yake dan nan ne ba postin ɗinsa aka yi ba hmm. wanda aka yi postin zuwa wani guri dan abin nan tudun wada yana tudun wada dan dala yana dalan so da haka kuma su ma da suka tashi kamar dala an ɗaya mutum sama da 200 'yan hizba don an tashi su ma barba za su ake a cikin unguwanni kusan unguwanni sittin da ake da su a dalar local government to za ka ga da wuya ka ga inda babu dan hizba kowace mazaɓa akwai wakilin da kowane yanki akwai dan hizba so da ka ga da abu ya faru nan da nan za a gane wannan abin ya faru wato kenan kaga hizba za a iya samun labari nan take na abubuwan da ke faruwa so da aka shi yasa muna aiki tare da 'yan sanda wajen bankaɗo masu laifi su ma da sun ga wani laifin zai ce wannan irin naku mu ma da mun ga wani sai mu ce irin naku ne karshe ma dai na samu commissioner of police lokacin na ce masa kawai a zo a buɗe desk a hisba desk officer so yana nan da ofishin 'yan sanda a zauna a hisba idan case ya zo muka ga irin nasu ne sai mu ba su idan case ya zo an yi kisan kai na wani ya fi karfin mu yauwa amma mun samu kisan kan tunda ba za mu ga ana laifi kuma mu ce ai ba namu bane za mu kamo mu kawo Hisba. daga nan sai muga ga wace hukuma ce tafi cancanta a miƙa ma wannan in muga wani aikin kamar yanzu hukumar naptip muna aiki tare da su saboda su suke magana akan child abuse child a menene ake kiransa duk yana cikin dokokinsu watsi da yara mm. safarar yara a ka gani fasa kwaurin yara mm. da sauransu yana da alaka da dokokinsu to amma muka gani zo da za mu kama sai mu nemo su mu zo mu haɗi mai aiki da su kamar ndela kaga suna magana kan fatocin miyagun kwayoyi to hizba kuma tana operation akan wannan ita ma tana haɗawa to amma za mu ga wata kwayar yawanta da girmanta da goyon bayan take da shi sai mu haɗa da waɗannan hukumar sai a je a aiki tare da su wani aikin sai mu zo mu ga na sarera ne mahaukaci ne yake a kan titi amma dole hizba ta ɗauke shi sai mu zo mu ce wace hukuma ce take kula da mahaukata da zautattu sai mu ce hukumar sarera ce da haka sai mu ce to a kai musu wannan wani za mu gano women affairs ne so da aka sai mu a ah, to wannan a kai ma women affairs aikin ta ne to kaga hizba daga nan muke rarraba saboda jama'a sun fi yarda da hizba akan kowace hukuma wani kace tafi women affairs sai ce me women affairs amma ya zo hizba ya kai ma dabara kace to yanzu mun yi fasin ka zuwa guri kaza komai da wanda ya shafi hizban da wanda ya fi mu da wanda ba namu ba duk gabaki ɗaya kowa ko mutum tashi ya bai karya ba zai tafi hizba zai ce wala malam ban karya ba <laughs> ka ce to ai aikin hisba ai ba hisba abinci ya ce a a kara makalla na sani na sani amma dai ai kai kana malami yanzu ba ka cin tafi da yunwa ba to kaga wannan aikin dole ka yi shi kuma ba aikin ka bane a lokacin da kake wannan to wannan shine aiki a samin na farko da aka ba taimaka yawwa hukumomin jami'an tsaro da haka wannan shin ka gamu muna aiki tare da foli ko da 'yan sanda to wannan kaka damu a cikin dokar mu akwai wannan sai abu na biyu kokarin haɗa kan al'ummar musulmi wajen umarni da kika da hani da mummuna a hizba kamar a samu balance sai an ɗauko ɓangarori daban-daban bisa za ka an tashi shugabancin sai a ce to in an ba wa wani yana kungiya kaza ko bangare kaza to kuma bangare kaza a ba wani don a samu wani shugaba ne zai mataimaki ko yawa yawa daga bangarori daban-daban domin kada wani ya ce ai a hukumar nan da an tara yan bangare kaza su kadai ne suke gudanawa ko daidai kai tunda bai ji wakilcinsa a ciki ba sai kaga yana gungunguni to shine ake kokarin haɗa kan musulmi a hukumar hizba za ka ga ɗan kowane bangare na musulmi wanda dai aka yarda da musuluncinsu za ka ga suna da suna cikin hizba. sannan karfafa mutane gwiwa wajen taimake Kenya. daga cikin dokar hizba an ce ta dinga karfafa mutane gwiwa mu dinga shirya laccoci da wa'azi da faɗakarwa muna kamar yanzu da ake cikin halin kakanika din nan na tashin farashi da kuma yawan rigingimin aure saboda wani dama shi yake cefane shi yake cewa to da mace ta matsa sai ce tafi gida da halin da ake ciki yanzu yawan rigima ake ta yi a cikin gida to kaga akwai mai hizba tallashi jama'a ko yau ma mun gayyato 'yan kasuwar shugabannin kasuwar kwari mun zauna da su akan maganan tauye a tamfofi da yadiddika da ake sai ka siyo yadi goma ka zo ka tarar takwas ne ko ka siyo a tamfa yadi shida ka zo ka tarar yadi biyar ne to mun ce musu wannan ana ta mana koke-koke ya kamata su je su bincika ko muna son buɗe mu na hizba a cikin kasuwar mu dinga sa ido sannan kamfaninnikan da suke irin wannan ha'incin an tabbatar a sanar da mu mu je tunda da mu tana ciki mu je mu kai su ƙara cewa wannan kamfanin yana ha'inci yana rubuta shida kuma biyar ne a jiki ko yana rubuta bakwai kuma ana tarar da bai cika ba kuma an kira shi an masa gargaɗi ya ci gaba saboda haka za mu iya shigar da shi ƙara kuma kuma za ta hukunta shi yana cin wannan hakanan wa'azi da nusarwa akan hani ga musulmi ya yi a cin kuɗin ruwa da kuɗin riba wannan yana cikin abin da aka ce hizba ta dinga wa'azi akan illar kuɗin ruwa da kuɗin riba da zamba da sauran abubuwa na cin haƙƙin jama'a ba daidai ba to kaga wannan ya shigar da abubuwan da muke yi irin na duba abubuwan da suka expire da matattun abubuwa lalatattu da canza wa abubuwa lalatattu date ko abu ya riga ya expire a zo a canza masa date da irin waɗannan to wannan yana cikin hisba ta faɗakar da mutane akan illa